الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايعك السلام عليكم ورحمة الله jiya, idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 168 cikin wannan sura mai albarka suratul a'raf yau za mu tashi farkon aya ta 169 kafin haka akwai tambayoyi mai tambaya ta farko yana so ne a ƙara masa bayani dangane da sana'o'in nan kamar haka wato sana'a ta taɓa da kuma tuka mota taxi da kuma tuka mota bas yace ya taba jin nayi bayani a wani shiri na gidan NTA a cikin watan Ramadan NTA mai duburi game da wannan yake neman ƙarin bayani a kai abinda nace a wancan lokaci shine yarjejeniyar da ake kullawa tsakanin masu ababen hawa da masu tuka ababen hawan na cewa ga mota ta a kowane ne ka kawo dubu ɗaya ko dubu biyu ga mashin ɗina a kowane ne ka kawo ɗari bakwai ko dubu ɗaya lalle ne ka kawo abin da ya karu kuma ya zama naka wannan ya saba wa ka'ida ba haka ya kamata a yi ba shine abin da na faɗa na ce kamata yi a ce a yi yarjejeniya akan wani kaso cikin ɗari na abin da mai mota zai samu alal misali a dukkan naira dubu ɗaya da zai samu a ce yana da ɗari uku a ciki ko a ce yana da ɗari biyu da hamsin a ciki misali yadda kuka yarjejeniya tsakaninka da shi a kowace ɗari biyar yana da ɗari ɗaya a kowace dubu ɗaya yana da ɗari biyu ko a kowace dubu ɗaya yana da ɗari uku wannan yadda kuka yi yarjejeniya tsakaninka da shi kai mai abin wannan shi ne ya fi dacewa kuma shi ne zai fi samun sauki a ciki a dalili idan aka ce kullum sai mutum ya kawo dubu ɗaya to ranar da bai yi aiki ba ranar da ya tashi ba da lafiya ba ranar da ba mota ya yi ne a layin mai fa ma'ana sai ya je ya nemo kuɗin a wani wuri ya kawo sannan kuma ranar da ya samu dubu goma fa kai ya baka dubu ɗaya shi kuma ya rike dubu tara ranar da baya da koko ba ko bai samu fasin da fa dole sai ya je ko cin bashi yi dan ya zo ya kawo maka kuɗin da ya yarjejeniya shi ko bai da komai kaga ya zama wani abu mai kama da tashi tata ko da bai zama tashi gaba ɗaya ba to abin da ya kamata a yi wanda ya zaci da koyarwar addini shine a yarjejeniya akan fasantin kaso cikin ɗari nawa ya kamata ka bashi ko nawa ya kamata ya baka wannan yarjejeniyar ita ce za ta tabbatar da adalci domin a yanzu a hakan da ake shi ke sa motocin ba sa karko su lalace tawa'un sun zama tajiri din ko sun zama ba ko mashin din baya karko ya lalace ta yaya an bani mashin na san cewa dubu ɗaya zan kawo a yini zan fita da mashin tun karfe shida na safe karshen da ba zan ajiye mashin ba sai karfe sha biyu na dare na yi overworking din mashin din idan da a ce ana tafiya da shi salin alim ba tare da an gaje da shi ba mashin din zai shekara biyu ana hawa yanzu sai mutu a cikin wata shida ko wata bakwai saboda na sa shi aiki sama da kima dan ina son tunda da dubu ɗaya zan kawo ya zai in kawo dubu ɗayan nan in samu wata dubu ɗaya a kai ko in samu dubu ɗaya ɗari biyar a kai tawa a ƙarshen lamari sai ka samu cewa mai tuka mashin din ya fi samun kuɗi sama da mai mashin din saboda haka dai akwai dai matsantawa kai sama da kima kuma sai ka samu mota ɗaya direbobi uku ne a kanta ko direbobi hudu wannan ya tuka tun da safe zuwa shida na yamma sannan ya ba wani sojan haya shi ma ya tuka ta zuwa karfe goma na dare wani ya sake tukawa zuwa sha biyu na dare a manyan garuruka da ake rikawa ba a yi barci ba irin Kano da sauran waɗansu wurare to saboda haka sai ka ga cewa injinan gaba ɗaya sun lalace sun mutu to kuma duba abin da komai ya kawo wannan barkin adalci in na san cewa zan samu aiki daidai wahala zan samu lada daidai wahala ta to babu yanda za a yi sai na yi irin wannan zarin da hadamar wanda in lalata abin hawan shi bai amfana ba ni ba amfana ba wannan shine abin da na faɗa a wancan lokaci wannan ta ce dan Allah a yi nasiha ga waɗansu daga cikin mazaje waɗanda suke musayar sakonni ta hanyar tek wato rubutaccen sako a cikin waya ta hannu kuma galibi za ka ga suna musayar irin waɗannan sakonni da suke ɗauke da maganganu na batsa tsakaninsu da matayen banza ko da taruwai ko da 'yan matansu a wani lokacin ma suna musayar hotuna hotuna na mata a tsirara ko na tsirai sai mutum ya shiga intanet ya buɗe wani website na fitsara sai ya downloading din waɗansu hotuna na fitsara ya sa a cikin handset ɗinsa kuma ya rika aika 'yan matansa ko su su aika masa hakikanin gaskiya wannan lalacewa ce karshen fitsara kenan karshen hasara dan adam ya samu kansa a cikin wannan hali dace da yawa daga cikin magidanta wannan ita ce ɗabi'ar su a halin yanzu shi yasa idan mutum ya shigo gida baya son ya ajiye wayarsa yana alwala wayarsa na hamata yana cin abinci waya na makala a hamata zai shiga ban daki waya na hamata ana ira waya na hamata da an bugo yemu zai ɗauka. saboda ba ya da gaskiya yana jin tsoron kada matarsa ta riga shi ɗauka, ko budurwarsa ce ta bugo masa haka ne da Allah ko wannan matsala ce inda haka matan ma haka ne to an ce matan ma haka ne mazan ma haka ne a hakikalin gaskiya ya yan uwa musulmi kalmomi kalmomi da dan adam zai furta su da baka ko ya rubuta su da rubutu sawa'un rubutu na alkalami da tawada ko bairo ko fansir ko ya rubuta su ta hanyar wata na'urar rubutu dukkanin su ababen tambaya ne ranar tashin kiyama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana cikin hadisi ingantacce da yake mashhuri a wajen ku man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut duk wanda ya kasance yayi imani da Allah yayi imani da ranar karshe to ya faɗa alkhairi idan zai yi magana in ba haka ba ku to yi shiru ko dai mutum ya fada alkhairi ko kuma mutum ya yi shiru to wannan faɗin alkhairi daidai yake faɗin alkhairi a baka daidai yake da rubuta alkhairi a rubuce sawa'un ta hanyar na'urar rubutu ko ta hanyar alkalami da tawada saboda haka rubuta sharri daidai yake da faɗin sharri ta yadda idan ka faɗi sharri da bakinka za a baka zunubi to idan ka rubuta sharri kila zunubin ma zai fi girma saboda yayin da ka faɗi sharri da baka ba lalle bane wani ya maimaita amma in ka rubuta shi sau yadda aka karanta sharrin sau yadda aka wato faɗe shi kenan wato za a faɗe shi so adadi da dama ko kai ka rubuta abu da ka zo ka sake maimaita karatun ka sake faɗin sharri in ka sake maimaita ka sake faɗin sharri in ka aika mata ta karanta ka karanta sharri ta sake karantawa ta sake karanta sharri haka in ke ma kika aika masa ya karanta ya karanta sirri ya sake maimaita ya sake karanta sirri kila ma zai ajiye akwatin ajiyar wasiku irin waɗannan tunda kin yi maganganu na fasara wanda shi a wurinsa ya fi jin daɗin su ko shi ya miki maganganu na rashin mutunci da batsa ke a wurin shi ke ɗauke miki kewa ki yi ta maimaita sharri shi yana maimaita sharri dukkanin ku kuna musayi sharri a tsakaninku to wannan ita ce karshen hasarar dan adam zai yi a cikin rayuwarsa dan haka da magidanta da waɗanda ba magidanta ba don kar a ce magidanta samari ko matasa ko waɗanda ba su da aure su dauka cewa a to su ya halatta su da ba su da aure bai halatta mutum ya yi irin waɗannan maganganu waɗanda suka kunshi sa waɗanda suka kunshi musayar hotuna na tsiraitin mata ko na tsiraitin maza ba ka aika mata ko ta aiko maka dukkaninsa haramun ne Allah tsare mu Allah tsare mana imanin mu hukuncin mazajen da suke barin nauyin gidajensu a hannun matansu sai kaga magidanci ya bar matarsa ita suke ciyar da yara ita suke biyan kuɗin makaranta ita suke ɗaukan sauran ɗawainiya wannan ma kuskure ne ubangiji ta'ala ya wajabta wa magidanci shi zai ce da mutanen gidansa nauyinka na iyalinka ya shafi ci da sha ya shafi sutura ya shafi wurin zama duk wannan wajibi ne akan ka idan an ce iyalinka kuwa ya shafi matanka ya shafi ƴaƴanka wannan duk suna cikin kalmar iyalinka manzo Allah ce kafa bil mar'i isman an a man yaqul ya ishi mutum laifi a gaban Allah gobe kiyama a kama shi da laifin ya so zaltar da wanda yake ciyarwa a madadin ka ciyar da ɗanka sai ka ki ka yi saka, ci ka kyale shi a hannun matarka ka biya masa kuɗin makaranta ko ta boko ko ta islamiyya ka kyale mace ce za ta yi a madadin kai masa tufafi ko kaiwa yarka tufafi ka kyale matar ka ce za ta yi da hujja tana aiki ko tana sana'a tana tsorawa ƴaƴan talla to kai me amfanin ka me ya baka lasisi ka zama magidanci in baka iya kawo ce bane ai hujjar ka zama magidanci shine cewa za ka iya kawo ce bane sannan kuma za ka iya bada wurin zama na ko na haya sannan za ka iya kawo sabulun wanki da na wanka sannan za ka iya ɗaukar ɗawainiya idan an yi rashin lafiya sannan za ka iya kawo sutura sannan za ka iya kosar da yunwar matarka ta ɗa namiji in tana jin yunwar ɗa namiji ga ka to wannan ne hujjar kasancewarka namiji magidanci sai ka faɗa abin da ka ga dama a cikin gida kai ne shugaban gwamnati in ba ka iya wannan waye ba ka gwamnati ba ka da cewa ba ka da hus ba ka da to dan Allah idan dai za ta kawo abinci ta kawo sutura na yara da na komai yanzu dan Allah ya kamata ma in za ta sun da tambaye ka eh a shari'anta wajibi ne ta tambaye ka amma dai ta ji ba nauyi menene alfarmar da take da shi da za ta tambaye ka ko magana za ta yi maka sai ta ji ba za ta iya kwantar da harshen ta ba dan akan kasar ka take yawo da kafarta ba akan kasar ka ba kai alfarmar kanta take ci ba alfarmar ka ba don haka wannan bai dace ubangiji ya ce wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf shaykh islam ibn taymiya yace kalmar al mauludi lahu akwai mu'jiza ta alqur'ani a ciki a madadin a ce wa alal walidi wajibi ne akan uba rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf ciyar da mata da yi musu sutura su da 'ya'yansu bil ma'ruf ta hanyar da ta dace kada ya musu tsoro kai ya almubazzaranci a madadin a ce haka sai aka ce wa alal mauludi lahu dan ta iya wata rana uba yana nan wata rana baya sai ya zanto al mauludu lahu kalma ce mai fadi ta shafi uba din kansa ta shafi kaninsa ta shafi wansa ta shafi duk wanda zai iya zama a madadinsa domin idan malam sa'idu yana ne sai matarsa ta haihu sai na zo na baku labari na ce an yi mana haihuwa sai ku ce waye haihu sai na matar wa na sai ce a Allah raya za ku musu ku ce ba ku aka wa haihuwa ba kaga na zanto al-mauludu lahu kenan idan matar kani na ta haihu sai na zo na baku labarin sai alhamdulillah yau an yi mana haihuwa a ce a ah, matar ka ce ta haihu ce a ah, matar kani na a to Allah sun yi albarka kaga ba za ku yi musu ba ma'ana na zama al-mauludu lahu uba al-mauludu lahu ne kanin uba wan uba uban uba kaka kenan duk al-mauludu lahu ne duk wanda yake yana daga cikin al-asaba dangi na wajen uba masu fada a ji al-mauludu lahu ne idan uba ya kasa ciyar da ƴaƴansa waɗancan su yi taron dangi su ciyar masa idan uba ya kasa biyan kuɗin makarantar ƴaƴansa ya zama wajibin waɗancan in suna da hali su biya masa idan uba ya kasa ɗaukan tawainiya na kiwon lafiyar iyalinsa ya zama wajibi waɗannan su yi idan ya ki su tutsi ya idan yana da kuɗin ya ki su karɓa da ƙarfi ko su kai su kotu alƙali ya fata a baki, ko su biya su ce baki muke binka su je kotu su ce mun ciyar da iyalinsa baki. dan yana da akwai alkali ya kira shi a kwata da karfin tsiya idan ya ki ma'aikaci ne a je a haɗa kai da ma'aikatarsa a kowane wata a zare daga cikin salari sun ana kawo wa kotu ana bai masu su suna ci suna ce da ta. wannan shi ne ka'ida ta addinin musulunci amma abin da kai ci da bakin ciki sai mutane su kyale iyalin su cikin halin kakanuka yi mace ta faɗi fitashi ita ce ciyarwa ita ce shayarwa ita ce kuɗin makaranta kai kuma kana zaune inuwa safa daban inuwar yamma daban a can ana lugo a can ana karta a can ana shirme a can ana kwado me amfanin ka ma'ana kai baka jin kunya ma ai alfaharin da namiji ya ciyar ba a ciyar da shi ba alfaharin da namiji ya bayar ba a bashi ba alfaharin da namiji zan shi shine shugaba a gidansa ba ka iya karɓar shugabancin gidanka sai in kana iya yin komai daidai samun ka magana ta karshe ko tambaya ta karshe da wata uwa ta rubuto da dai dan Allah a yi wa mazajen mu nasiha dangane da rashin godiya za ka ga mace tana ta yin aiki dare da rana amma namiji baya gode mata wata kuma ta yi kwalliya tana ta kokarin yi masa ihsani baya kallon ta ma ya yi ba mata baya ba ta farin gwiwa sai ya ta kushe ta haka ne hakikanin gaskiya in dai har haka ne to kan ba kyauta ba manzo Allah ya faɗa cikin hadisi yace la yashkurullah man la yashkurun nas dukkan wanda bai gode wa mutane ba to ba zai gode wa Allah ba ba na ana san dukkan wanda ya min ihsani in gode masa daidai da nake ina jin kisruwa ta mai komo ruwa sai ce jazakallahu khair Allah saka miki da alkhair addu'a zan ba ta kwarin gwiwa za ta ji daɗi a ta gama girki da wuri jazakallahu khair ta yi wani abu da zaki Allah khairan ta yi wani insani kaza ta yi kwalliya wallahi ki yi kyau ta yi ado kai kayan da sun yi miki kyau kamar wata sabuwar amarya ma'ana dai ka rinka dan koda ta kana zuga ta yana zuga sai ka samu kwarin gwiwa dan abinda wata ta rubutu sai wallahi a wata sai ta yi nau'ikan kitso so hudu so biyar da ya kunshi design daban-daban kala daban-daban so hudu so biyar wallahi mijinta bai taba kallo bai ce ta yi kyau wannan kan gaskiya kuskure ne idan ba ka faɗin haka duk wanda idan matarsa ta yi kwalliya ba zai ce ta yi kyau ba duk wanda idan ta yi kitso ba zai ce ta yi kyau ba duk wanda idan ta yi ta yi lalle ba zai ce ya yi kyau ba wallahi matarsa za ta rinka yawan fita unguwa ka'idar mace ce ita abin da take so a kalle ta ce ta yi kyau ko da wasa ne ko ba da gaske kake ba ka ce ka yi eh, kyau ka riga ka biya babu yanda za a yi ta yi kitso kuma kai baka yi ba kitsan ba sai ka yi hasaran kuɗi amma ka kitsan nan ya kyau wa sai miki wannan kitsan da Allah ga dari biyu ki kara mata ai ya fi karfin yadda kike to ita tana ganin ba ta yi hasaran kuɗin ta ba amma ta yi kitso ta cire dan kwalan da gangan baka ce komai ba ta kyale fanka ta dauke <laughs> wallahi ta yi hasaran kuɗin ta ta yi lalle ta miƙe hannun ta yi haka da shi ta yi haka da shi kamar tana nuna ma wata baka ce komai ba wallahi wannan wannan yana karyawa masu gwiwa yana karya mata gwiwa wai waɗansu sai su ga cewa tun da an daɗe ai maganganun soyayya sun tsufa wa ce mata soyayya tana tsufa soyayya ba ta tsufa soyayya har mutuwa ake da ita in kana so ka gane soyayya ba ta tsufa kana ganin kai da tijar yau kuna da shekaru ashirin shekaru talatin kai da matarka sai mata kai wallahi wancan naji ina ƙara sanki ka gani za ta yi kuka ne ko za ta yi dariya za ta ba ta rai ne ko za ta fito fuska za ta yi walwala ne ko za ta dumur sai suka shanu kalmar soyayya ba ta so ba ta haka ya kamata ka faɗa wa matarka ita ko an ba ka faɗa wa matarka ba za ka faɗa wa ya kamata kuna musayar wannan kalmomin kai da ita ya kamata ka karɓi gwiwar ta yi ado ce wallahi ke yi kyau ta yi kaza da abin da ta yi ta yi girki ya yi daɗi ka yi tsarki ko irin na wasa ɗin nan ne ko da wasa wannan zai ƙara mata kwarin gwiwa gobe sai ce maka abin da ya fi wannan daɗi kai za ka fi kowace riba in kai wannan kai fi kowa cin riba amma ka kushe ta ta yi abu kushe ta ta yi abu kushe ta ba kuma abin da mata suka fi jin haushi illa ka ce mata ta tsufa ko ta tsufan ba wa wani in yi mata magana sai ce da Allah ke kuma har yanzu bayan an riga an kwan biyu sai ka riga ka kashe ta da ranta wallahi gani kike kamar ka dinka likafa ne ka daura mata a jika ka ce mata ta tsufa ba da mata ba ta so a duniya ka ce mata ta tsufa ko ta tsufan kuma shi yasa wani mai hikima ce babu kwararre ta fuskar diplomasiya irin wanda zai cewa da mace na san shekaran haihuwarki amma na manta ko nawa ne to kwararre ta fuskar diplomasiya <laughs> zai iya tuno shekarar da aka haife ki amma na manta shekarun nawa ne ma'ana ka mai tsaye ita yarinya kenan amma kana mata kidayar ta ba ba za ku shirya ba Allah sa dai kun gane saboda haka dan Allah ku rinka yaba musu ku rinka yi musu godiya idan sun yi ihsani kuma ku rinka yi musu kyauta lokaci bayan lokaci yanzu ana dab da zuwan sallah bayan ka riga ka yi masa dinkin sallah kuma sai ka ware wani kudin kacewa ka bata na sallah na barka da sallah sannan kuma ka bata wanda za ta zumunci da su yara za su shigo gida barka da sallah yan can su shigo an yi musu ado barka da sallah ya'yan yayyanta ya'yan kannanta kai ma ya'yan yayyanta da kannanta da ƴaƴan abokananta da ƴaƴan kawayenta. shikenan sai a zo gidanka ka tafa ko kuma da za bayar amma idan ka yi canji ka bata ka ɗaya ɗan masabbai ka bata wannan barka da sallah ki raba yara barka da sallah ma'ana ka ke ta kunya ana biki a dangi ka ɗan bata kuɗin kashewa ka ke ta kunya duk wannan yana daga cikin abin da ke ƙara daɗin zama kuma wannan abin da zaka yi shine abin da zai mai da kai cikin mafificin al'umma tunda manzo Allah ya ce khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli shi shine wanda ya fi ku kyautata wa iyalinsa ni kuwa na fi ku kyautata wa iyalina haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ba mu yi kon aikatawa mun tsaya karshen aya ta 168 wa qattanahum fil ardi umama minhum as-salihun wa minhum duna dhalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un za mu tashi aya ta 169 na manta in sanar da ku cewa akwai wani bawan Allah da Allah madaukakin sarki ya arzuta mu da cikin addinin musulunci ba wai cikin wannan ramadan ba sun waɗansu ƴan watanni da suka wuce baya daga kasar goza yake tun farkon ramadan din nan da shi muke tafsiri da fada ne shi fasto ne shi ya fitar da mutane da dama cikin addinin kiristiyaniti daga ba Allah ya shirye da shi zuwa ga addinin musulunci yanzu yana nan cikin garin Maiduguri yana karatun addinin Qur'ani hadisi fiqh tauhidi a Imam Malik Islamic Center wato cibiyar yada addinin musulunci ta Imam Malik saboda kullum ko muna tare da wajen tafsirin nan saboda matsayinsa ma ga cewa ya dace shigo sahun gaba muka keta ka'idan protocol din tafsirin nan dan muka keta rai hafizan Qur'ani muka sace a gaba gashi nan a gaban babban hafizan Qur'ani dine malam malam daud malam daud Allah saka maka da alkhairi Allah ya raya kamu da mu cikin addinin musulunci bismillah malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخلق من بعدهم خلق ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عنه ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين فخلفوا من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة سيوجد ثم ما suka maye gurbin waɗancan da suka shuɗe baya a tarihi warisul kitaba wato fa khalafa min ba'dihim khalfun warisul kitaba sai waɗansu mamaya suka mamaye gurbin waɗancan da suka wuce na baya a tarihi warisul kitab waɗanda suka gaji littafi sun gaji littafin Attaura taura ko littafi cikin littattafan da aka saukarwa da annabawan banu isra'il tunda al'umma ta banu Isra'il suna ɗaya daga cikin waɗanda aka fi aiko annabawa a cikin sama da kowa ya sa aka tunatar da su da wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya sanya annabawa da yawa a cikin su iz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin da haka idan an ce warisul kitaba sun gaji littafi ko dai littafin at-taura ma'ana sun gaje shi daga hannun malaman su kuma daga wajen malaman su kuma daga wajen malaman su kuma daga wajen almajiran da suke zamani da annabi Musa alaihi salam ya'khuduna arada hadha al-adna ya'khuduna arada hadha al suna karbar dan wani abu mai fa'ida makusanci na nan wannan gidan duniya ta mu idan an ce arab yana daukan ma'anan ash-shay'u allazi la yadum ash-shay'u sa'il abinda baya dawwama wato sukan karbi dan wani abu da ake fasu. don su koye gaskiya da ke cikin littafin a madadin bayyana ta ga mutane sai su koye ta shine ya kuzuna arada hadal adana wa yaquluna suna masu cewa da faru lana ai ba komai za a gafarta mana rahamar Allah tana da yawa gafararsa tana da faɗi. wa in ya ya'tihim ma'arabun mithluhu ya'khudhuhu idan wani abin mai idan wata fa'ida ta gidan duniya ta zo musu makamancin wanda suka karba a da sai kuma su sake karɓa a yanzu karo na biyu don su ɓoye gaskiya irin yadda suka karɓi na suka ɓoye gaskiya ma'ana duk lokacin da ake son su yi fatawa da ta dace da son zuciya sai a ba su wani ko a ba su da sunan sadaka dan ba za su yi cin hanci aka ba su ba sai su ɓoye gaskiya idan masu mulki sun ba su sai su ɓoye gaskiya idan mawadata sun ba su sai su ɓoye gaskiya ba za su iya fitowa filin su musu bayani ba sai Allah ya alam yau kaza alaihim misaqul kitab din ba riga an rike alkawali da su ba a cikin littafin da aka saukar a kansu Allah ya kulu ala Allah illa alhaq kada su faɗi wata magana game da ubangiji sai magana ta gaskiya wayin da Allah ya saukar su faɗe shi daidai wa daida babu ƙari babu rage dan mai yanzu suke karɓar waɗansu kayayyaki na fa'idar duniya dan su ɓoye gaskiya ko dan su samu shugabanci a wajen jama'a alam yuqad alaihim littafin kitab shin ba su yi ba a riga an rike alƙawali a kansu ba a cikin littafi Allah ya kodo ala Allah illan alhaq kada su faɗi wata magana game da ubangiji sai gaskiya wa darasu ma fihi kuma sun karanta abin da ke cikin littafin wa darul akhiratu lalle gidan lahira khairul lil ladina yattaqun shine mafi alkhairi ga dukkan waɗanda suke da takawa suke jin tsoron Allah afala taqilun shin ba za ku hankalta ba ku malaman ahlul kitab ko ko malaman yan mishan ko ko malaman yahudawa ba za ku hankalta ba cewa duniya kaɗan ce in an kwatanta ta da lahira domin duniya farau karauce amma lahira kuwa tana da farko amma ba ta da karshe dan saboda haka ya kamata mutum ya fifita abin da zai samu na sakamako a wajen Allah a ranar tashin kiyama sama da abin da yake ganin zai samu ko na girma ko na matsayi a nan gidan duniya idan ya koyewa mutane gaskiya abin da aya take nufi kenan abin nufi dai bayan waɗancan da suke zamani da annabi Musa sun shuɗe an samu waɗanda suka mai gurbi sai suka bi tafarki wanda yake bai dace ba shi ne fa kala min ba'dihim khalqun idan an ce khalq ana nufin mamaya wani lokacin akan yi wa lamun din dauri fa khalafa min ba'dihim khalqun kamar da yake anan nan wani lokacin kuma akan yi masa fataha a ce khalaqun an bambanta su ta fuskar ma'ana idan an ce khalqun mamaya waɗanda suka biyo baya waɗanda ba su yi alkhairi ba amma idan an ce salafun aka masa fataha mamaya waɗanda suka biyo baya ta hanyar aikin alkhairi sai su zanto kamar ka ce wallazi na tabawuhum bi insanin kenan amma waɗanda suke sun bi baya ba da aikin kirki ba to kenan wallazi na tabawuhum bi ghairi insanin kenan shi yasa can cikin sutu maryam aka ce fa khalafa min ba'dihim khalqun adaa'u salata واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا والذين يمسكون بالكتاب وأن كتاب قراءة الجمهور أو قراءة والذين يمسكون بالكتاب ko ka ce yumsiku ko ka ce wato yumasiku duk ɗaya ne yumasiku na bil kitabi waɗanda suke rike da littafin Allah karkadam da hannunsu da karfi ba tare da sun yi sakaci da shi ba wa qamu salata wato ainihin suke tsayar da sallah daidai wa daida inna la nudhi'u ajra al-muslimin to lalle mu ba ma tozal taladan waɗanda suke kyautata aiki waɗanda suke kawo gyara a cikin al'umma duk mai kokarin kawo gyara yana kokarin gyara gidan mutane yana kokarin gyara maganganun su in suna mummuna ya sa su rinka yin kyakkyawa yana kokarin gyara ayyukan su daga mummunan aiki zuwa ga kyakkyawan aiki to don mai irin wannan cikin maza ki ko cikin mata ba ma zalzala dan sa inna la nuzi'u ajar al muslimin lalle ba ma tozal dan masu aiki kamar yadda nace ko ka ce yumassikuna ko ka ce yumsikuna ko wace qira'a ce mutawatir shi wannan lafazi na amsaka yumsiku ko mataka yumassiku wani lokaci ya ta'adda bi nafsi wani lokaci kuma ya ta'adda bi wasita idan an ce ya ta'adda bi nafsihi yakan bukaci mafa'ulan bihi mansub kai tsaye ba tare da wani harafi a tsakiya ba inna allaha yumsiku samawati wal arda kaga annan ta'adda ya bukaci mafa'ulan bihi kai tsaye ba tare da wani ko ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا بقاتم فأولا به كي سيبا ترد أنسى مواسطة أما أنا نقول والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين فاستمسك بالذي أوهي إليك إنك على صراط مستقيم am atainahum kitaban min qablihi fa hum bihi mustamsikun kaga din nan yayi bukatun qawlan bihi mansub amma bi wasirati harfil ba ta hanyar harafin ba ta idan ya bukaci mafa'ulan bihi mansub da kansa ba tare da harafin ba ba wato ma'anarsa ba ta da karfi irin in ya bukaci mafa'ulan bihi mansub tare da harafin ba ya fi ƙarfin ma'ana idan an ce siku bihi rukun ya fi ƙarfi sama da a ce yumsikuhu amsaka bihi rukun ya fi ƙarfi sama da a ce hu. ina ba za mu fahimta to amma idan ka faɗi wannan abin da zai haifar shi ne ubangiji ta'ala ce fastamtik billazi uhiya ile. rukun da manzon Allah zai yi da wahayin da aka saukar masa kenan ya fi ƙarfi sama da rufan da Allah yake yi wa sammai dan ya ce inna Allah yumsiku samawati wal arda bai ce ba yumsiku bis samawati wa bil ardi bai kawo ba ba sai malami suka ce a bambancin anan guri shi ne wane ne yake rike abu da karfi karkadan wanda baya shakkar kubucewarsa ko wanda yake jin tsoron kubucewarsa mai jin tsoron cewa. to shi yasa in an kawo fi'ilin ga wanda ba Allah ba sai a kawo ba wallazina yumassikuna bil kitabi fastamsik bil ladzi uhiya ilayka fa hum bihi mustamsikuna dan saboda dan adam na jin tsoron kare kubuce idan ya rike amma tunda Allah baya jin tsoron kubuce ba a kawo ba'un ba inna Allah yumsiku samawati wal arda ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد duk dai wannan wasa kwakwalwa ne dangane da abin da ya shafi ka'idoji na harshen larabci wanda suke taimakawa wajen fahimtar alkur'ani musamman ga ɗaliban ilimi wata 'yar uwa ta rubuto text take cewa kakan tsananta da yawa wajen bayani tun muna fahimta har mu daina fahimta saboda haka matakin da suke ɗauka ya yi sama da yawa nake bai yi sama da yawa ba ina magana ne da mutane da yawa a ciki akwai almajirai iri na ga su ga su ga su waɗansu su zaha su san alkur'ani ne in na jawo aya ba daidai ma za su gane wani lokaci in na ja za su ta to wannan suna buƙatar in ƙara musu wani abin da ya tsara wanda zan baki wanda zan bata wanda zan baka kai da baka kai na saboda haka lokacin da nake magana da su zaki ji baki fahimta in ina magana da ke sun za su fahimta in na wa kasa kasa na daɗe sai su ji sun gaji gani in yi gaba in na yi sama ke kuma sai ki gaji ba yadda na iya ni dan adam ne sai yi kwan gaba in yi kwan baya ko ba haka ba ubangiji ya ce me wallazina yumsikuna bil kitabi wa qamu salata inna la nudhi'u ajra al muslimin aya kaza وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ نتقل الجبل بالوقت ana كنت بإذ وأنا أقدر أذكر كافنتا idan matambayi ya tambaye menene dalilinka a kan haka kana da ayoyi cikin da an kawo uzkur kurɗin a sarari sannan aka kawo iz to da haka duk inda aka kawo iz babu ko zukur to sai ka kaddara ka wazkur akha adin iz anzara qawmuhu bil ahqaf wa qad qadat an min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illa Allah واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المسلمين إذا كنتم من زيئة أي مراني واذكروا إذ أنتم قليلا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم واذكر أخا آدم إذ أنذر كذا أنت أذكر بل إذ to dan haka duk inda kin suka ko da ba uzkur din in ka zo tafsiri dole ka kaddara ta ubangiji yace wa izna tatanal jabal fawqa ma'anar zancan wazkur izna takanal jabal fawqa ina ga kun fahimta ka tana musu lokacin da muka dauka ka dutse fauka hun saman akan ce na taka a ana nufin rafa'ahu in ya daga na daga nan jabal fauka hun muka dauka ka dutse a saman su ka annahu dullatun kai ka ce girgije lokacin da suka saba wa annabi Musa alaihi salam sai Allah ya umarci mala'ika ya dauki wani gingime man dutse ya rike a kansu bisa da cewa ko ku yi riko da abin da annabi Musa ya kira ku zuwa gare shi ko a saki dutsen ya faɗo a kanku wa zannu annahu waqi'un bihim suka saki cewa lalle ku dutsen zai faɗo a kanku ko suka sami yakinin cewa in har sun kyale an tafi haka ba tare da sun yi imani ba ba tare da sun miƙa wuya ba to dutsen zai rikito a kanku aka ce da su ku zo ma atayna kun bi riko da abin da muka ba ku da littafi bi kuwa da karfi wasu ma fihi ku tuna abin da ke cikin suna tunawa ta yin aiki da shi tunawa ta yin wa'azi da shi tunawa ta fadakar da shi da ya da ilimin tsakankanin na Allah ku suka ku dan ku zanto masu takawa Ba sai da aka faɗa musu haka sannan suka yi ta to kaga na takanul jabala bi ma'ana nan jabala tunda Allah ce wa iz akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum tura kuma ma a tana kun da kowace nufkirin ma fi na Allah kun kanta ku kaga rafa kuma tura ai daidai ki na ta kanil da bala foka ka annahu zunnu dan haka dai wannan shine abin da aka yi wa ga ilawa saboda saurin kansu har sai da suka ga dutsen an daga suka tabbatar in ba su yi kawai sun yi imani ba za a sa mala'ika ya saki dutsen ya rikito a kan su duk mutu sannan suka ce na, wa na mun ji mun yi da'a mun ji za mu yi biyayya mun ji za mu yi biyayya da annabi Musa alaihi ku tuna wannan lokaci ku tuna wannan abin da ya faru ɗaya ne daga cikin ababai na tarihi da ke nuna taurin kan Yahudawa ai babu wata al'umma da aka bamu labarin an yi mata haka sai da aka yi hakan sannan ta imani din ba ma'ana ana tunatar da kai Yahudawan yanzu kana da abin da za ka faɗa musu cewa in da yahudan yau ya yi taurin kai to kakannin kakannin su na da haka da dama suka gada wajen yawan taurin kai da bijirewa da haka qur'ani ke kawo labarin su don ya labarta mana su musan halayen sai Allah ce إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وإذ أخذ ربك من بني آدم هذا أبن ربك أتم بسنا من التاتبانا إن لوكة عند أبنجدك سبحانه وتعالى يرك القولي دك بنو آدم سوني كائن أنب آدم gabaɗayan mu nan mu mutanen duniyar yau farare da bakai da waɗanda aka halitta kafin mu tun daga farkon duniya zuwa yau da waɗanda za a halitta bayan mu har yi zuwa tashin kiyama gaba ɗayan ƴaƴan annabi dan bani adam ya tafi kowa da su Bari da baki da wanda yake balarabe da wanda ba balarabe Allah ya rike alƙawari daga gare su min zuhurihim daga gadon bayan zurriyatu ya rike alƙawarin zurriyatu wa ashhadahum ala anfusihim ya kai shaidar kan kawunan su zamewa kan da kan alƙawarin su yake da su alastu rabbi rabbikum in ba ni ne ubangijin ku ba da na cancanta su bauta min ba tare da kun ya mun kiciya ba qalu gaba ɗayan mu sai muka ce ba na, e lalle ubangiji kai ne ubangijin da ka cancanta mu yi bauta a gare ka shahidana mun riga mun shaida tun daga kan harfi har cikin zukatanmu mun shaida kai ne mu da ka cancanta mu yi maka bauta Allah ya ce ya rike wannan alkawari da mu saboda mai an ta kulu yawmal kiyama, dan kada ku zo kuna cewa a ranar tashin kiyama inna kunna an hadha ghafilin mu mun kasance a gafale dangane da wannan alkawari ba ta yi da mu ba yasa sai Allah ke tunatar da mu yayi da mu kar a tashi a kiyama wani bai bautawa Allah ba Allah ce ba kai alkawarin zaka bauta ba ka ce ya Allah ko alama sai Allah ce a na tunatar da kai in da na yi alkawarin da kai a lokacin ka manta daga baya ai na saukar da littafi kuma na zo kuma an same ka an maka wa'azi dan tunatar da kai wancan alƙawalin na fari ban mu'amalance ka ba alƙawalin fari sai da na jaddada shi ta hanyar saukar da littafi da turo da manzo dan haka dan karkace wannan shi yasa sai Allah ya turo da manzo kuma ya saukar da littafi au ta kodo ko kuma kar ku zo kuna cewa inna ma ashraka aba'una min qablu iyayenmu da suka gabace mu a da sunan suka yi karka wa kunna zurriyatan min ba'dihim mu kuma ƴaƴa ne da zurriya da muka kasance a bayan su su suka farar mu sai muka yi koyi da su inda sun yi tauhidi to da mun amma tun da suka yi shirka sai muka bi su don haka mu za mu da laifi to ba za ka faɗi wannan ya zama hujja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba tunda Allah ya saukar da littafi ka kafa hujja cewa haka na samu iyayena da kakannina wannan ba hanzari bane ba hujja ba ce karbabbiya dan haka afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun kar ku zo kuna cewa kin Allah ka halakar da mu a sakamakon abin da mafarinta suka yi kafin mu mu muka zo daga baya muka gani muka yi koyi da su ai mu ba mu da laifi su waɗanda suka farar da laifin su ne suke da laifi ubangiji ta ala dai ya riga ya yanke wannan hanzari dan adam ba zai iya sa bugo gobe ba in ma ya faɗe shi to ba zai zama uzuri karɓaɓɓe ba tunda an riga an saukar da littafi kuma an saukar da wahayi to a nan gurin Malamin tafsiri sun yi maganganu guda biyu wajen fassara wannan aya alƙawalin da Allah ya ɗauka dangane da 'ya'yan Adam shin alƙawali ne wanda ya magana shi da su baki da baki bilisanil makal ko kuma alƙawali ne wanda ya magana da su bilisanil hal akwai abin da laraba ke kira lisanul makal a yi magana harshe da harshe ko baki da baki ko kuma abin da ake kira lisanul hal motsi na ya nuna na yi maka magana amma baki na ban ce da kai komai ba duk lokacin da ka zo kana rabon wani abu kana neman wa zai karba sai dai haka da hannu me nake nufi ba ni amma ba da baki na faɗa ba to wannan ya zama lisanul hal ne ba lisanul makal ba lisanul hal waɗansu malamai suka ce ubangiji subhanahu wa wata'ala yayi magana da dukkan halitta ne mu banu adam ta hanyar lisanil hal wato ba magana baki da baki ba a'a ya ɗabi'antar da mu gangan jikinmu da yanayin halittar mu na nuna cewa ba mu muka yi kanmu ba ba kuma iyayenmu suka yi mu ba lalle akwai wanda ya yi mu kuma wanda ya yi mun nan yana cancantar bauta in mun tashi da safe rana ta hudu faduwar da inuwar mu take yi a sashin yamma na nuna yin sujada ga ubangiji sawa'un da niyya ko ba niyya sawa'an aukar han duka ga da'a ko ba ga da'a ba lokacin da rana kuma ta yi yamma inuwar mu ta faɗi gabas suna sujada ga ubangiji ka ganin gurin sallamawa ce muke yi a aikata cewa Allah ne ya cancanta abota masa duk da cewa kila waɗansu mu su kangare da harshe su kangare a aƙidar su a aiki su kangare amma ginin jikinmu na nuna cewa akwai Allah domin dan mai gashi zai toho a ka inda za a huda ko ba za a ga inda gashi yake tare a cikin kan mutum ba lallai akwai wanda ya tsorar da shi shine Allah wannan sallamawar gangan jiki ne cewa akwai mai toho da gashi a cikin jiki dan me farce ke fitowa a yatsun hannu da na kafa idan an yanka yayin yatsa din ba za a ga farce ba a ciki wannan sallamawar gangan jiki ne da yardar gangan jiki cewa akwai ubangijin da ke tsoro da yatsu a yake tsoro da farce a cikin yanzu to kaga wannan lisanin hal halittar mu ta yadda akwai Allah sai yadda za mu zo muna yara mu girma mu tsufa ko mu mutu sai yadda ba ma dawwama sai yadda kuma duniyar ba ta gudana a yadda muke so sai a ci yadda yake a wayi gari a yi ruwa ko da mutum baya so sannan kuma wani lokacin a ƙi ruwa kuma kana so ina so sannan kuma ka matsu gari ya waye ya ƙi wayewa don ba sai kake kawo wayewar garin ba wani lokaci kuma kana jin wahala kana jin kishirwa da yunwa ka rana ta faɗi ka ka sha ruwa ka yi buɗe baki kuma ranar ta ki faɗuwa ko baka da ikon jawo ta a sai kenan akwai mai gudanar da kai wannan duk lisanin hal sai yasa Allah ce wa fi anfusikum afala tubsirun a karan kawunan kuma akwai ayoyi da ke nuna samuwar Allah dan kai riga kun san ba ku kuka yi kanku ba su ruwan sun ba za ku lura ba ba za ku sanya idanu na basira ko hanga ko hararo ko gane hakan ba wannan dai duk so nake wai in yi bayanin menene lisanul hal a wajen malamai Duka ce fadin Allah ta'ala ma kana lil mushrikin an ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufr أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون شاهدين على أنفسهم بلسان الحال لا بلسان المقال كنا شيء دا كان سوكا أبو جهل يا يدي زوج تي كافرين بدل شيء هكذا haka duk kafirai ma ba za su suka mure bane idan ka cewa wani arne a shi ba arne bane shi mabiyi ne sai kafiri ne shi ba kafiri bane shi mabiyi ne ma'ana ba zai ba zai yi bai zanto shahidan ala anfus ala ina fata an fahimta lisanul hal din sa ya nuna haka don gashi ya fito a kansa farata sun fito a yatsun hannunsa da na kafarsa ya tabbatar cewa wanda ya rika a matsayin abin bauta ba shi ya fito da faratan ba ba shi ya fito da gashin ba ba shi ya saukar da ruwan da ke sha ba ba shi ya tsirar da amfanin gona da yake ci ba to dan me rike a matsayin bauta dan me yasa ke zama kishiya ga Allah ko ya jingina ke zama da ga Allah dan me a ce lisan hal din sa ya yadda cewa akwai Allah ya yadda abin da yake kafirci ne a lisanin hal la bi lisanul maqal ina fata mun fahimta innal insana li rabbih lakanun wa innahu ala zalika لشهيد بلسان الحال كنا لا بلسان المقال بلسان hal. wadan kuma malamai suka ce bilisanul maqal abin da suke bi bilisanul maqal Allah yayi magana da halittu gaba daya muna gurgudan kwayar zarra a lokacin abin da fi komai kankanta wanda ba zai kwatantu ba saboda tun da ido baya da nasu sai an yi amfani da na'ura wadda take kumbura ƙananan ababai kafin a iya ganin sa shine zarra mafi kankantar abu lokacin kowa yana kamar haka muna gadan bayan annabi adam alaihi salam ubangiji ta'ala ya fito da mu gaba ɗaya Ya muna magana yace alastu rabbikum ba nina na ku ba da ya kamata ku yi bauta dukkan mu gaba ɗaya da yahudawan da kiristan da musulmai da farare da bakake da maza da mata don muka ce eh kai ne ubangijin bilisanin hal malaman da suka faɗa wannan magana suka ce hujjar su ne akwai hadisi cikin bukhari da muslim ranar tashin kiyama ubangiji subhanahu wa ta'ala zai sa a fito da zai kirayi mutumin da yake cikin wuta wanda ya fi kowa karancin azaba a cikin wuta ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tambaye shi inda za a mallaka ma dukkan dukiyar duniya a ce ta tafi ka bayar da ita ka fanci kanka daga wuta za ka bayar da ita ko ba za ka bayar ba yadda dan adam ke da son dukiya zai ce ya ubangiji wallahi zan bayar sai Allah ya ce da shi na nemi abin da bai kai haka nauyi ba na nemi abin da yake kasa da haka lokacin kana gadon bayan annabi adam na nemi ka bauta samun ni kadai karka yi turka da ni ka ta akan haka amma bayan ka garo duniya sai ka ki dole sai da kai turka sai ka ki dole sai da kai kafir saboda haka yanzu din ba abin da zai fahimce ka daga cikin wannan azaba saboda shi ne abin da ka sayo kanka eh, shi ne abin da ka sayo kanka to kaga wannan hadisi cikin bukhari da muslim ya nuna Allah ya yi magana da kowa a lokacin yana gurgudan kwayar zarra da haka dai wannan magana ta biyu ta fi karfi wajen fassarar ayar ina ba ta bayyana akwai malaman da suka rinjaye da wannan magana ta farko kamar irin su Imam Ibn Kathir irin su Zamakhshari da wadansu su akwai wanda suka rinjaye da wannan magana ta biyu ta ko fi karfi saboda hadisin Bukhari da Muslim da sauran wadansu hadisai suna shaida kanta ubangiji ya tsoka فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحف أو تتركه يلحف ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون وبنجد يتوتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا karanta musu labarin wannan da muka ba shi mun ba shi ayoyinmu abin nufi mun ba ilimi mun ba sani game da wani littafi da aka saukar a sama malamai sun tattauna wajen tantance wannan mutum wane ne shi galibi idan kuna bin littattafan tafsiri su ce shine bal'am ibn ba'ura ko kuma bal'am ibn ba'ir a madadin ba'ura haka waɗansu malamin tafsirin suka faɗa suka ce wani malami ne da ya zamani da annabi Musa alaihi salam mutum ne wanda yake ya kasance mujabu da'awa ana yawan ansa tambayar wato an yi masa alƙawalin an sa masa roƙonsa in ya roƙi ubangiji subhanahu wa ta'ala an ce yana da zabi na addu'o'i guda uku manya manya to duk sai yayi akan matarsa kuma ya zanto duk yayi hasara dan matar ta ta kasance a wannan lokaci wato ainihin tana cikin mafi munin mata cikin bulu Isra'ilawa sai yi tunani to tunda ina da addu'a guda uku da aka ce in zaba bari in yi daya mata ta zama kyakkyawa ya roki Allah ya ubangiji mai yadda ita ita ce mafi kyawun mata cikin bulu Isra'ila sai Allah ya mai da ita ce mafi kyawun mata cikin bulu Isra'ila ita kuma da daga ta yi kyau sai ta juya masa baya don kuma addu'a saura biyu daga nan gudun sai sai ya ubangiji mayar da ita kariya sai ce ubangiji da aka mayar da ita kariya to kuma gashi sun haihu kuma ta ki tafiya kuma ga yaya sai abin ya dame shi kaga sauran addu'a ɗaya kawai za a karɓa ni to yanzu ko dai ta ci gaba da zama a kariya a haka ko kuma yanzu, roki Allah ta koma san yadda take da wannan mummunar ya ubangiji me yadda ita yadda take da to kaga da shi addu'ar babu riba a ciki amma dan da kisoshi haka ake kawo su a cikin tafsiri wallahi dukkanin su ba su da asali ta fuskar sanadi ba hadisi ne sahihi ba kisoshi ne marasa asali Isra'iliya ce. qisas ne isra'iliya wahiya ضعيفة بل موضوعة ما أنزل الله بها من سلطان waɗansu malaman suka ce ayar tana magana ne akan umayya ibn abi sal as-saqafi wani mutum da ya rayu lokacin jahiliya bai fasahar da wanda a cikin waƙoƙinsa na jahiliya za ga akwai waƙoƙin da akwai burbushin tauhidi a ciki har manzon Allah ke cewa saura kiris da waƙa ta ga musulunci ma'ana saboda akwai maganganun tauhidi a ciki waɗansu kuma suka ambaci wani mutumin daban suka ce a sa ayat amma dai zance mafi inganci babu wani sababin nuzul sahihi sababin nuzul sahihi akan wannan ayar babu duk abin da za a ce maka wani ne sababin saukar ayar wani ne sababin saukar ayar to wannan bai tabbata ba a matsayin sababin nuzul wa ala farz sihhatihi in mun kaddara cewa ma ya inganta to kuma sanin ne mun cewa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab muka lura da fadin ayar ne cewa ta shafi dukkan wanda ya siffanta da abin da su yi ba ta takaituwa a kan sabbin saukar ubangiji yake wato alaihim naba allazi atainahu ayatin karanta musu labarin wanda muka bashi ayoyin mu fan salaka minha sai ya zare cikin daga cikin ayoyin al insilah shine kamar a zare akuya daga cikin fatar ta fedewa kenan bayan an yanka ta ko kuma maciziya ta fitar daga cikin sabarta wato canja fata da maciji ke yi bayan waɗansu kwanaki ko lokaci wannan shine al-insilaq a cikin larabci to kaga akuyar da aka fede shi daga cikin fatar ka ko sa ko ragon da aka fede daga cikin fatar sa zai iya yi ya sake koma karo na biyu to haka wannan malami ya cire kansa daga cikin ilimin sa ta yadda aiki shi daban ilimin kuma daban in ka kalli ilimin sa bai da alaka da aikin sa maganganun su sun sha da abin Allah ya saukar ko yana in tafi da shi ne ilimi wato kenan dai baya aiki da ilimin sa Allah tsare shi fa a shaytan sai shaytan ya bi shi akan ce tabi'ahu akan ce atba'ahu akan ce kuma ittaba'ahu dukkan sa dai yana nufin bi sai dai idan an ce atba'ahu da ya bi ya riske ya kama shi a hanya amma idan an ce tabi'ahu ya kama shi bai kama shi ba haka an ya kama shi kila bai kama shi ba amma duk lokacin da aka ce atba'ahu to lalle da ya bi shi din ya kama shi ina fata mun fahimta da haka fa atba'ahu shaytan sai shaytan ya bi shi kuma ya cin masa a hanya wa kana min al-ghawin fa kana min al-ghawin ya kasance cikin halakakku fatattu Allah ce walau shi ina inda mun ga dama la rafa'nahu biha da mun daukace shi a sanadiyar waɗannan ayoyi da muka bashi walakinahu akhlada ila al-ardi amma ina ya karkata zuwa ga ƙasa abinda ake nufi da akhlada shine mala ila al-ardi abin nufi ya karkata zuwa ga duniya ya fifita abin da zai samu na duniya da arziki da zai tara da matsayi da zai samu da mabiya da muridai shi ya fi so sama da ya faɗi gaskiya ya rasa wadantan al'amura wata ba a hawa ku sai biya wa son zuciyar Allah ce fa masaluhu ka masalul kalbi misalin su kamar misalin kare ne in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas na farko da lafazin yalhas daga lahasa yalhasu lahasan ko luhasan hakan ce lahasa fi'li madi yalhasu mudari idan kaga dama mafi din ka isuwa lahisa ko lahisa ko lahasa allahsu a cikin larabci shine zaro harfe da kare ke yi to kuma kare yakan zaro harkan tsare ko da yake dabba yawanci duk dabba ma abuciya kafa hudu takan zaro harkanta a sanadiyar gajiya ko kishowa mai tsanani ko yunwa gajiya kishirwa yunwa na sa sai dabba ta rinka zaro harkanta kamar ya fito ya faɗo ƙasa to amma kare shi ko yana jin yunwa ko ba jin yunwa haka yi ko yana jin kisirwa ko ba jin kisirwa haka yi ko ya gaji ko yana cikin wadataccen hutu haka yi kullum yana zaro har sai yana lallai yana zare hakan kamar zai faɗo ƙasa to sai ubangiji ta'ala ya kwatanta malamin da yake gaskiya da kare kaga dai na farko dai kare dabba ce mai araha ba ta da daraja ina jin a kowane yare na duniya aka ce da mutum kare an yi masa ba wawan hausa ne a turanci ne a cikin yaren kanu ne dai a shuwa arab ne in dai aka ce da mutum kare to ina jin an zage su da su ko a wani yare to sai Allah ce fa masaluhu ka masalul kalbi shi malamin da baya son gaskiya misalin sa kamar misalin kare in tahmil alaihi yalhas kare ne lokacin da kake dauki gare shi kamar zaka kore shi za ga yana lallage yana zaro harshe aw tatruku yalhas in ma ka kare shi za ka ga yana lallage yana zaro harshe yana cikin gajiya yana zaro harshe baya cikin gajiya yana zaro harshe to shi malamin da baya son gaskiya yana cikin wadata yana son kuɗi baya cikin wadata yana son kuɗi ko yake yana son kuɗi ko yake yana fadanci in yana cikin wadata to yake kara in baya cikin wadata kuma ballantana kuma a wannan lokaci kullum yana fadar ko masu mulki ko yana fadar masu wadata duk lokacin da zai ja wata aya so yake ga ya yi iyakacin kokarin shi bata ci karo da abin da masu bashi zakka suke so ba kar ta ci karo da su abin da ake bashi na zakka ya rabu kar ta ci karo da bukatun masu mulki kujerar da zai samu ta aikin haji ko umara ta makale ko ke lafi ruwa ko yan ana basu biyar ya haushi da matansa da ƴaƴansa a mai da ita ɗaya ko a mai da ita biyu ko a jingine shi ma gefe guda sakamakon haka sai ya ɓoye gaskiya yana ji yana gani babu mutumin da idan ya gyaru yake da amfani a cikin al'umma irin malami babu kuma mutumin da idan ya lalace yake da illa a cikin al'umma irin malami domin malami kusan uba ne da kowa da mace da namiji da sarki da gwamna da minista kowa na bukatar malami kowa na jin cewa yana da malami to amma malamin wanda zai faɗa masa gaskiya ko wanda zai masa tsubbo da rufa ido ko wanda zai masa roƙon Allah ko wanda zai masa laƙani kaga malamai kala kala akwai malamai na bugon kasa waɗannan ba malamai bane ba ƴan duba ne akwai malamai waɗanda suke su masu roƙon Allah ne wato sun mayar da kansu su ne wasu tsani tsakanin bukatar ka da Allah wato kamar su ne suke jin yaran Allah sai in su suka faɗa sannan Allah ya biya maka ko ya biya miki kai ba za su baka addu'a su ce ga shi ka karanta ba ba za su baki lokaci ki karanta ga kuma lokutan da za ki tashi ki karanta lokutan da manzon Allah ya bayanin ana karba addu'a akwai auqatun mubaraka lokuta masu albarka akwai adiyatun mubaraka addu'o'i masu albarka akwai azminatun mubaraka zamunna masu albarka akwai amkinatun mubaraka wurare masu albarka ba zai dora hannunka akan wurare masu albarka ba ba zai dora hannunki akan lokuta masu albarka ba ba zai karantar da kai kalmomi masu albarka wanda suka zo cikin alkur'ani ko ingantattun hadisai kan cewa ka roki Allah da su Allah zai biya maka ba shi sai dai shi ka bashi wato ku yi yarjejeniya na kwangilar roƙon Allah kai da shi ya maka irin wanda kake so ko a nan gida Najeriya ko kuma a je Saudiya ko mai tsada ko mai arha ko da za a kwana ana yi ko da ba za a kwana ko da za a soke alkur'ani sosai ko da za a soke so goma ko da za a je a yi dawafi hamsin ko da za a je a yi dawafi ɗari ko da za a je a yi maka tawafi bakwai ko a yi bakwai so bakwai duk wannan tsubbu ne ba gaskiya bane tsubbu ne ba inda Allah ko manzon sa yace wace mutum yayi tawafi 40 ko yayi tawafi 50 ko sai ya yanka sa sannan an ka bukata ba inda Allah ya faɗi wannan kai tsaye abinda Allah ya ce ud'uni ko yankan bai ce kai ba ud'uni astajib lakum roƙe ne an sa maka duk wanda ya san larabci ka tambaye shi da wanda shi dama can asalin sa balaraban ne da kuma wanda koya yayi irin mu tambaye ki ud'uni fi ilal amr ne wanda talab ne hatta lakum jawabu talab ne da roƙan da an kawar daidai suke ce sa ba kawo wani ba tsakiya ba ba kawo wani ba tsakiya ba dan ba abin da ke shiga tsakanin roƙon da an kawar to ballan sana ka sai an roƙa amma an kawar ba za ta zo ba sai an zubar da jini sai an yanka rago sai an yanka bakin bunsuru sai an yanka sa sai an yanka kaza mai wake wake ya zama kokanci wallahi tallahi bana shakkar bokanci ne in an ce Allah baya ansa addu'a sai an yanka bai shakka kawo hujja kana da ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'at ad-da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yahtadun ka kawo cikin alqur'ani ko hadisi ko a tarihi gyararre kawo shaidu na tarihi lokacin khulafa'ur rashidun abubakar umar usman ali ko lokacin a'immatul mazahib al-imam abu hanifa ko al-imam malik ko al-imam shafi ko ahmad bin hanbal cewa ga wani ya zo an yi addu'a amma an ce addu'ar ba za ta amsa ba sai an yanka wallahi tallahi dan fara suke mu dan fara suke in sun sa su shiga talabijin da rediyo su karya ta su ce gashi a tarihi manzon Allah ya yi addu'a amma sai da yanka aka roƙon ruwa manzon Allah na cikin hudubar juma'a gari ya kama ba ku bukatar ka ba kai kadai kasar gaba ɗaya ba abinci ta bushe kamar ba ruwa balaraban kawai ya shigo shi ya manta ma da hudubar ake ita manzon Allah ana cikin yunwa da fatara dabbobi na mutuwa ba abinci manzon Allah bai tsaya wata wata ba sai daga hannu Ita ya ubangiji saukar mana da ruwa Allahumma ajisna Allahumma ajisna har sai da haka kyallin hamatarsa kafin ya sauke hannu sai kawai ga wani girgije ya ginu a sararin samariya. kafin a kammala hudubar ruwa ya fara sauka sai da aka yi mako guda ana ruwa ina batun sai ya sauka daga kan mimbari ya ya yanka sannan bukatar su biya so da ba wani in ka yi niyyar kana son ka yanka dan Allah sai ka yanka dabba ka je ka samu wata makarantar allo bayan Allah ne almajirai sun dade su nama ba ba ya da alaka da wata addu'a da aka yi maka ka yanka sai ka ba sai ka je asibiti asibitin yara bayan Allah ne waɗansu abinci tuma ba su ci ba ka je asibitin mata ka je bangaren mata masu yoyon fitsari ka je asibitin maza ka je duk inda ya kamata ka yanka sa nan ka yanka rago nan ka sa ai musu tsire can ka sa ai musu balangu sai waɗannan bayan Allah marasa lafiya ka tambayi likitoci da me da me ake bukata na gina jikin wane ga shi ya kama kyamce akan gadon asibiti za a ce ma Allah kalle shi su guda uku a yi ne shi kenan kawo masa kai guda uku uku uku so talatin ta gani in bai murmure ba ko ka je kayan karago ka je ka ba wani bakin malami akan bakin dubu da bakin rawani akan sa Allah ya tsafi ne tsafi ne ina faɗa ma da shi ga bayan Allah ya asibiti kun kuna ba su lokaci ku je ku taimake su a asibiti ku je ku taimake su a gidan yara ba zai iya mu gama ayar haka ba fa atbahu shaytanu fa kana min al-ghawi walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba hawa فمثله كمثل الكلب إن سهمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا Allah ce wannan shine misalin waɗanda suka karyata ayoyinmu fakasusil qasasa la'allahum yatafakkarun kissanta wa mutane labari labarta musu labarin la'allahum yatafakkarun ko sa sake tunani kyakkyawan tunani ragowar bayanin da ayar suke bukata sai mutum gobe dan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أفأمنوا أن تأتيهم